This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Glares Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa a wannan shiri wanda ya kasance na karshe a yau biyu ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni a fun amma kafin nan za ku ji wani taron da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta shirya na wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Nijar. Kama duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tir da harin da ƙungiyar mayakan Alshabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otal da ke birnin Mogadishu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla sha biyu ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu. Kwamitin sulhun ya yaba da matakin da sojojin Somalia suka ɗauka wanda ya kai ga kashe dukkanin maharan. yana mai jaddada cewa ta'addanci a dukkanin nau'ukansa na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi barazana ga kwanciyar hankali a duniya hukumomi sun ce mayakan sun tayar da bama-baman da aka shaƙe cikin motoci a mashigar otal ɗin ne na sahafi sannan 'yan bindiga suka afka cikin otal ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa suka fai sauka ministan tsaron somali abdulrazak umar muhammad ya gaya ma muryar amurka cewa maharan na saye da kakin sojin kasar burundi burundi na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka samar da dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka amison a takaice a ƙasar ta somalia wani babban jami'i a metrojet wato kamfanin jirgin saman rasha na wanda jirginsa mai jigilar matafiya ya fada a ƙasar masar ya kauda yiwuwar matsalar inji ko ajizancin dan adam game da wannan jirgi yana mai ɗora laifin kan abin da ya kira wani abu daga waje a matsayin masababin faduwar jirgin wanda ya sanadiyar mutuwar dukkanin mutane 224 da ke cikinsa semirnov ya ce jirgin ya samu mummunan lahani wanda ya hada, wato hana shi ci gaba da tafiyarsa ya ce hanyar bayyana wannan al'amari ita ce kawai cewa wani abu daga waje shine sanadin faduwar jirgin muna masu kauda yiwuwar matsalar inji muna masu kauda yiwuwar wani kuskure daga matukin jirgin ko kuma wani ma'aikaci wanda ake kira ajizancin dan adam a cewarsa yayin da smirnov ke kauda yiwuwar ajizancin dan adam din a matsayin sanadi yana mai bayar da shawarar wato a dakaci sakamakon binciken da ake yi da dama masar da rasha sun nemi shiriritar da ikirarin kungiyar isis shiyar masar cewa ita ce ta kakkaɓo jirgin wanda ke tafiya jiya ranar asabar daga birnin shakatawa na shamel sheikh zuwa st petersburg birni na biyu a girma a rasha ga dukkan alamu kace na can da ake yi a najeriya tsakanin mai magana a madadin jam'iyyar apc mai mulki da jam'iyyar pdp mai adawa ya kazance an ruwaito sakataren yada labaran apc na ƙasa lai muhammad na gaya ma jam'iyyar pdp cewa auta daina kuka ta sake fasalinta auta dusashe wannan na faruwa ne bayan da pdp ta zargi shugaba muhammadu buhari da ci gaba da yin kalamai marasa amfani kan tattalin arzikin najeriya waɗanda a cewar pdp suna tsorata masu niyyar saka jari a najeriya lai muhammad ya ce pdp ce ta janyo ma kanta faɗuwa. to amma olise metu sakataren yada labaran pdp na ƙasa ya ce ya kamata shugaba buhari ya bullo da nasa irin tsare-tsaren na yadda za a gyara abin da shugaban ke kira durkusasshen tattalin arziki a maimakon ya ta sukar gwamnatin tsohon shugaba gula janatan metu ya ce gwamnatin buhari ba ta da alkiblar manufofi da kuma azanci kan yadda za a bunƙasa tattalin arzikin najeriya a kuma ɗora kan ci gaban da ya ce pdp ta samar cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata a ɓangare guda kuma lai muhammed na cewa yadda pdp ta yi ta lalata cibiyoyin gwamnati da kuma bakanta kowa in banda ita kadai ba zai haifar ma jam'iyyar komai ba illa kaicon siyasa labaran duniya kenan kuka saurara yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari yake gabatar da tsare-tsaren da yake kyautata zaton za su kawo canji da ya alkawarta masu kula da lamura na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan batutuwan da suke gani za su kawo canji na zahiri a cikin hirarsa da abokin aiki mai ibrahim ka almasi garba wanda ya yi a lokacin da ya ziyarci tashar mu dr usman bugaje ya bayyana cewa to har yanzu ah, ana ƙoƙarin ƙura ta natsa a ƙara gane ina aka sa gaba amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yaƙin neman zaɓe sun fito ƙarara kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba na farko harkar tsaro na biyu harkar yadda za a hana rashawa da cin hanci na uku ya za a samu tattalin arzikin da zai samu ma matasa aikin yi ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar yadda zai isar da wato sauƙi ga wajen al'umma da ta tana shan wuya to waɗannan abubuwa har yanzu ka iya cewa su ne amma ya za a yi su dalla-dalla da waɗanne irin matakai za a ɗauka to wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala wannan wato majalisa ta ministoci da ministoci za su fara yin magana a kan kowane yana magana a akan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa to a nan ne za mu iya ƙara gane waɗanne irin matakai wato kamar tafsirin abin da ake son a yi mm. zai fi fita idan aka ce ga ministoci kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi hmm. domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a ba wannan hmm. a'a yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata hmm. domin arzikin ƙasar ina ya tafi ko da gwamnati tana wata magana daban idan ka duba arzikin ƙasa ko kuma wannan rabon arziki da ake yi aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba to kaga ba magana kenan amma inda dai da kwai magana kuma an yarda to mm. ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abin da ake magana da baki to mm. ya tabbata a aikace. To tun da ike profesa ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi za mu so a Dr. Usman ya duba mana da ike an fara ɗaukan wato matakai da suka shafi wato tattalin arzikin Najeriya musamman da suka shafi mallakar ajiyar kuɗi a bankuna kamar cewa da ake a dan najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bu wasu ka'idoji shin yaya yake ganin wannan mataki ko ko matakan za su shafi tattalin arzikin najeriya to madalla yanzu dai yana ma shafa ba wai yaya zai shafa ba mm. saboda duk wanda yake najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka ɗauka na uh, tattalin arzikin ƙasa da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi lallai mutane suna cikin ha'ula'i saboda ha'ula'in da na ce shine wato akasari ma'aikata ba su samu albashinsu ba har yanzu ba kuma sa samu a kan kari sannan saboda wannan canji da aka samu mm. sannan kuma in ka san za ka bar ƙasan nan kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu. Najeriya. To Madalla kafin na Sokoto ya shigo da labarin wasanni bari kuma mu nufi wakilinmu a jihar Maradi Sha'ibu Mani wanda yake ɗauke da rahoto akan wani taron wanzar da zaman lafiya da hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta shirya ga Sha'ibu Mani. Proje PDF mai fafutukar wanzar da zaman lafiyar ci gaban al'umma ƙasa ba su jagorancin ƙungiya ta ƙasa da ƙasa USAID ya tsara taron ba da lacca ga mabiya addinai ga ƙoƙarin da za su kawo domin kawo rigakafin rigingimu malam Mas'ud Ibrahim jagoran wannan taro. Malamai su ci gaba da wato wayewa mutane kai suna kashe da tsatsoron ra'ayi suna kuma tunatar da jama'a mahimmancin zaman lafiya su ci gaba da ba da tarbiyya zuwa ga ɗalibai tunda da yawa daga cikinsu suna karantarwa a makarantu ya kasance al'ummar mu ta 'yan Nijar kowa da kowa ya fahimci mahimmancin zaman lafiya ya fahimci cewa ko da akwai bambance-bambance tsakankaninsu da mutane wannan al'amari ne wanda yake ba mu kaɗai ya shafa ba dukkan duniya saboda haka bambanci tsakanin kai da wani ba zai sa ka yi kyamarsa ba ba zai sa ka tsangwame shi ba ba zai sa ka takura masa ba har sai ya so abin da kai kake so ba zai kawo hasuma ko tashin hankali ba kenan ya zamo Nijar kasa ce wadda ake zama lafiya ba tashin hankali ba wani ya soki wani ko wani ya tsangwami wani ko wani ya yanka wani. Hasari ma mabiya addinan na musulunci da na kirista akwai su da ke kyakkyawar dangantaka da zamantakewa ta gari a Nijar sun kawo matukar yabo ga wannan tsari. Ni Abubakar Atik Muhammad domin wannan horo yana ƙara fahimta tsakanin al'umma kuma yana ƙara shinhiɗa zaman lahiya tsakanin al'umma dangance da darussa wanda ake gabatar da su. To wani irin darussa ne ko sako zuwa ko baiwa makaraban ku? Irin waɗannan abubuwa su rika kulawa da su. Yanzu matsalar da ake ciki in ce ba Nijar kaɗai ba har a duniya baki ɗaya abin. abin da ake fama da shi shine tsatsauran ra'ayi har muna jin labarin bom wata ƙasa ga shi har yau bom ya zo cikin ƙasanmu abin da nake cewa shugabanni su kula game da irin wannan in ba irin waɗannan taro ba to ba irin abin da zai yi maganin cewa a shawo kan al'umma a waye masa kai a kwatanta musu cewa zaman lahiyan nan shine muhimmi a cikin kowane abu mutum zai je masallaci ji an ta bom ai gobe idan zai je sallah zai ji tsoro sunana rabran fassara hashim hayya eh, irin lokaci lokaci wanda muke ciki yanzu wanda Allah ya kawo mu lokaci wanda ana samun tashe-tashen hankula ta fannoni daban-daban don bahaushe ya ce rigakafi ya magani kuma muna a shirye domin mu kawo wannan gudunmuwa wanda dama muna kawo shi ta wurin addu'o'i da wa'azi da muke a church-church domin shimfiɗa kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa zaman lafiya shine ci gaban ƙasa zaman lafiya shine arzikin ƙasa inda babu zaman lafiya ko da akwai arzikin ba za a iya zaunawa a ci shi ba rigakafi dai ya fi magani yayin da zaman lafiya ya zama ma ɗan sarki Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sha'ibu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe uku ko kuma zan ce hudu ake neman da kusan kwata yanzu kuma ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasanni wannan litinin za mu fara da albushirin cewa. Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da ake fafatawa a ƙasar Chile. to ko 'yan najeriya suke ji game da wannan gagarumar nasarar da suka samu kai abunan nan ga ya bani mamaki saboda abun mutanen najeriya suke yi ba karami ne. ko mu adda insha Allah ha kuma za mu je maraɗi mu ji kalamin sabon shugaban kokowa bayan da ya lashe zaben da aka yi da kuma na magoya bayan shi mutane sun goda mini su duka suna so kokowa suna da kishin na kokowa eh, sun zabe ni an zabe shi in bai yi aiki mai kyau ba mu ban majin kunya ma mai zanga-zanga bayan duka wannan za mu leƙa wasannin ƙarshen mako na league league na ƙasashen turai jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron wannan shiri na labaran wasanni to kasashe biyu na afirka da najeriya da mali sun yi rawa gani a gwagwarmayar da ake na neman cin kofin matasa 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya da ake a halin yanzu najeriya dai ta ci mutuncin brazil mali kuma ta gama da kuroshiya najeriya wacce ke rike da wannan kofi ɗin ta nuna rashin imani wajen kammalawa da brazil tun ma cikin lokaci rabin lokaci na farko yayin da ita kuma mali ta samu dan kwallonta sai koita ya gama da kuroshiya da wannan ci da babu to ya aka najeriya ta gama da brazil ne yan golden eagles din na najeriya dai sun tsallake ne bayan da suka lallasa kasar brazil da ci uku da nema kullayen da duk aka zura su tun a rabin lokacin wasa na farko wannan lamarin ko ya faranta ran yan najeriya da dama waɗanda suka kalli wasan cike da fata da kuma goyon bayan yan wasan kasar tasu sunana muhammad makoshi isa eh. eh to gaskiya wannan wasan ta yi kuma na ji daɗinta ta nuna cewa under 17 suna kokari sosai suna son ma su fi su senior team dinmu su su super eagles to sunana abakar umar sadiq shuni to gaskiya sakamakon da muka samu ga waga kwallon da muka buga da brazil gaskiya mun samu gagarumar nasara wadda kuma ko kayan a buga muna da wannan tunanin saboda yaran mun san su san junansu kuma sun yi kwallo wadda ya kamata a ce sun samu nasara gare ta kuma tare da yarda Allah sun samu nasarar to ya kake ganin makomarsu a wannan gasar to gaskiya makomarsu tana da haske kwarai da gaske da yake mun san cewa akwai kalubale ko yanzu saboda yanzu akwai match guda wanda muka ganin cewa za a kai karshe ga wannan gasar da ake ciki amma duk da haka nan mun san insha Allah kamar yadda suka buga wasa ga yau yan suna iya maintaining din wannan wasan insha Allah duk wani tam mun kaɗo shi cikin duniya ga yan Allah so muna samun nasara gare da da Allah yan wasan Najeriya da dama kuma sun nuna sun fi sha'awar wasan yara matasan fiye da na ajin manya na kasar domin a cewar wasunsu su ne ke kore musu damuwar da manyan yan wasan Super Eagles din na kasar suke jefa su sunana Umar Faruk Bukuyin to wayan yara dai sun nuna rawa gani saboda sun nuna cewa kwallon tana cikin zuciyarsu ka san dama ita kwallafa a zuciya ne mu waɗanga yaran sun ɗan yi mana wani abu wanda za mu ɗan ji sanyi ga rayuwarmu irin yadda muka samu ko ba baya ga babban tibin na kasa baki daya saboda shi wannan babban tibin din mu ba mu san abinda da an matsala da ta da su ba ko da yaushe an an ka kayyato su domin su taho su yi wani abu na kashin kunya sai su yi mana wasu abubuwa waɗanda ba mu zato ba mu tsammani Najeriya wacce yanzu haka ita ce ke rike da kofin na duniya na matasa 'yan kasa da shekaru 17 wanda ta lashe shi har sau hudu za ta kara ne a wasan kusa da na karshe da zakara tsakanin Ecuador da Mexico. to gaishe ka murtala murtala zai dawo an jima kaɗan da maganar ligle na ƙasashen turai amma dai yanzu daga wannan sakamakon da muka ji ita ƙasar mali za ta fuskanci duk wanda ya nasara tsakanin belgium da costa rica a wasan kwata final da ake yi su kuma ita kuma najeriya za ta fuskanci ko ko kuma mexico a nasu wasan kusa da na ƙarshe na cin wannan kofi ɗin to halin yanzu ko ban ga muku ba kun san yan najeriya suna cike da farin ciki da murna da alfahari kan wannan nasarar bari mu je birnin ibadan babban hedikwatar jihar oyo suna na cine ne a eh, dune ya kai kwallon najeriya da brazil da kuma australia kai abun nan ga ya bani mamaki saboda abun nan mutanen najeriya suke yi ba karami ba ne in dai suna kokare iri haka kai najeriya da gaban shi akwai alheri za sama a najeriya a wajen koren nan saboda abun da na gani aka yi jiya najeriya da brazil ba karami aiki a aka yi kuma da Bello kohi mu adda insha Allah kohi mu adda saboda wasan su ya burge ni sosai sosai a ya zaka yanke hukunci tun cewa kohi mu adda kohi mu adda saboda jima da ta ce an ce tun da Alhamis za a gane ta ko to insha Allah ni wasan su banganta ba tun sun ka fara amma dai jiya ni ga wasan su kuma ya min daidai to sun yi manyan nan saboda za su ansa kohi nan so biyar kenan in sun ansa ganga ya zama so biyar kenan suna hannun mu kuma insha Allah mu wasan ran an zama namu ne insha Allah bin sahabi Abubakar Ginga sahabin Ginga gaskiya na ganta don ni farkon ban dauki ta Najeriya tana mana brazil ba ga yadda sun ka fara wasan bayan na yi magana sai da baya sai gamo ya to ya birkice da dame sai allah ya karshe mun ka ci nasara mun ka to mun kai ci uku ba ko daya to bayan wannan har yanzu muna da ma alhorma bisa kuca-kucan din najeriya in za su yi kwallo sai a dinga zuwa ta yaɗi ba kowane barayi amma bai yiwuwa kwallo haɗa ta wuri guda ai zama ɗinke ko ina ɗibo kaman can ko ne a sa an ɗibo nan uku nan hudu nan biyar babu abin da ya dushe najeriya ko yanzu ɗin manyan abin da ya saka gaba su da wani kokari saboda mi ya dace yanzu ka diba duk arewacin najeriya ba Muhammad musa ba mu da mutum ko daya shi kadai na yaro mai buga kwallo yanzu amma duka kwallon nan gaba da sun mai da su a nan gehen kudanci to in za a yi kwallo yana so a ci nasara ko kowace jiha ya dace a dibo kadan kada a dibo ya dace a hahada su. ne ne mala ali a ce ban suri ne akan yi lailar gwamnati mala hasan ai wannan wasa ai kawai sai dai a ce abin don wasan nan yanda aka buga wasan nan da harko wallahi wasan nan mun ji tsoro da harko nan amma wallahi tallahi da bayan da suke wasan nan abin ya ba mu sha'awa kwarai da gaske lokaci. wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da nasarar nasarorin da Najeriya ta samu a wasassu da kasashen Brazil da Australia. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaishe Kamala Hassan sun da aiki. To za mu sake koma kan kwallon kafa yanzu jima kaɗan amma yanzu bari mu kai ku maraɗi a jamhuriyar Nijar mu ji yadda ta kaya a zaben shugaban kokowa na wannan yanki. Ga al'ada, kungiyar koko gargajiya ta ƙasa Fenilut da taron sabunta mambobin buranta a Maradi a zaben da ya gama 'yan takara guda hudu gaban masu zaɓe 91 da sakamako ya bada Abubakar Ganda da ƙuri'u Satumba ɗaya, shugaba mai barin gado abdul Hassan da ƙuri'u 30 sai Guillaume Lampo da ƙuri'u guda biyu Shiko Abubakar Farezo na cikin nema. A ƙarshe ga sabon shugaba Alhaji Abubakar Ganda dauke da tashi niyya. Ga mutane mutane sun gwada mini su duka suna so kokuwa suna da kishin na kokuwa eh, sun zabe ni ta in ce mu na gode musu su duka Allah saka musu to yanzu president wani sabon tsari za ka hitowa akwai jaran takardu takardan kokuwa nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a hidda a jara kundin kokuwa zani aiki da kowa da kowa kamar na taba yi shi tun guda bai aiki kuma sani mutum guda bai shema mutum kaji sai an kama ma kina jira duk wanda soyayyen kokowa duk wanda suna son kokowa suna zuwa su duba kokowa ina gayyace su kowa ya zo ya kawo muna mu don kokowa cin da mu gani kaka za mu jara ta yau kokowa kun san shekara hudu kenan tun federation kenan ya dauka kowace karo da senegal sun ka zero a ce muna don ku wannan ya isa. shi ko faɗaɗɗen shugaba malam abdul hassan ya ce wani ba kai. kenan sun ba shi kura don ya ce mu amsa to in sun yi plan su in na gamsu in akwai da nake in kama musu in kama musu. ba dai kuna tare da hanyar su yan kokowa. kuwa <laughs> mutum zai yi shekara fudu kicin aiki kuma ake ibari ina tare da yan kokowa kuma ko gobe duk abin da nake musu insha Allah ina yi kan yan kokowa kan masu zaɓe ya zuwa yan kallo me kuka ce dangance da wannan zaɓe to mu a fatan mu Allah ya ba shi jagorancin yin aiki na gari dan mu har yau har gobe muna nan kan bakan mu shi ma da haga man zo an zaɓe shi in bai yi aiki mai kyau ba mu ba ma jin kunya mai zanga zanga ni ne Bala Haru na zandar ga zaɓe mu ya gamshe mu dama ko can mun san haka zata Allah ya sa ya rika yan kokuwan mu har ka zabe wata rana ka ji daɗi wata rana kuma a kada ka shi wanga abokin mu dan mu wancan zabe da kai shi sa mu wannan ga mu kuma sai fa sai a rungumu kadara sai dai ko ka kamun ya jagoranci bikin bude wannan taro ministan wasanni malam abdulkarim dan malam sai da ya fara kira ga yan takarar guda hudu wanda za ya zawa saboda ya yi barci ka Allah ya barsa wanda za ya zawa saboda ya yi cuta ka Allah ya barsa Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida Malam Mani sani da aiki kuma muna taya su sababbin shugabannin murnar samun wannan nasara da suka yi. To me ya faru ne a filayen wasanni na kasashen turai a karshen makon nan? Yanzu haka kocin kungiyar kwallon ƙafar Chelsea ta Ingila Jose Mourinho yana fuskantar barazanar rasa aikinsa biyo bayan kashin da chelsea din ta sha a wannan makon a hannun liverpool da ci uku da ɗaya a wasansu na gasar premier tun da farko dai wasan tsakanin chelsea din da liverpool na zaman wani siradi da morin huɗun zai tsallake domin ceton aikinsa to sai dai wannan kashin da ta sha ya kara tura chelsea din a kasan teburin gasar ta premier bayan shan kashi na shida kenan a cikin wasanni goma sha ɗaya wasu manazarta kuma na ganin duk da kalubalen da mourinho din ke fuskanta da wuya ya rasa aikin nasa saboda cikakken goyon bayan masoya club din da yake samu uwa obama har yanzu dangantakarsa da mai club din roman abramovich daram take domin ko ya tsaye da gemu ga alkawarin sa na rikewa tare da goyon bayan kocin duk wada kuma bayan da club din ke fuskanta yanzu dai takarar kofin gasar ta premier ta koma ne tsakanin manchester city da arsenal waɗanda yanzu haka su ne ke jagorancin teburin gasar da maki 25-5 bayan da suka yi nasara a wasanninsu na wannan makon city dai ta doke norwich ne da ci biyu da ɗaya yayin da arsenal ta bi swansea har gida ta doke ke tada ci uku da nema manchester united ko ta kara fuskantar wani koma baya sakamakon kunnen doki da ta yi da crystal palace ba ci ko daya abinda ya tura united din a matsayin ta hudu a tebur da maki 21 wato zarar maki daya kenan tsakaninta da leicester da ke saman ta a zaman ta uku wace ita kamta ta doke west brom da ci uku da biyu a kasar spain kuma har yanzu real madrid ce ke saman teburin gasar la liga da maki 24 to amma fa makin su daya da barcelona da ke bin ta a matsayin ta biyu madrid din ta doke famas ne a makon nan da ci uku da ɗaya yayin da barcelona ko ta doke getafe da ci biyu da nema celta vigo ce ke bin su a matsayin ta uku da maki ashirin da ɗaya, bayan da ta bi real sociedad har gida ta doke ta da ci uku da biyu a ƙasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus da ke fama da matsalar koma baya irin ta chelsea ta dan kara farfadowa a wannan makon bayan da ta doke torino da ci biyu da daya abin da yasa ta ɗago saman teburin gasar zuwa matakin ta goma da maki goma sha biyar fiorentina da inter milan ne ke saman teburin gasar ta serie a da maki ashirin da hudu hudu bayan da fiorentina ɗin ta lallasa frosinone da ci hudu da daya yayin da inter ta doke roma da ci ɗaya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ka shi kamar tuda to juma'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata in allah ya kai mu a madadin wakilanmu da kuka ji a yau shi murtala faruk faruku na da shi shaibu mani daga niger da kuma hassan umaru tambo daga ibadan aliyu mustapha sakwata ne a washington yanzu kuma sai muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar takwas ga watan Nuwamba ne 'yan kasar Buma za su kada ƙuri'unsu sama da 'yan takara ɗaya ɗaya da da da saba'in ɗaya ke takarar neman kujerun 'yan majalisu. Shi ne babban gwajin sake fasalin gwamnati da shugaban ƙasar ya ƙaddamar wanda ake gani cikin shekaru hudu na mulkinsa. An fara yakin neman zaɓen ranar takwas ga watan Satumba kuma shi ne karo na farko a tarihi wanda babu wanda ya san wanda zai yi nasarar lashe zaben ba kamar yadda aka daɗe ana kokawa ba akan fitowa ko tsayawa takarar babban zaɓe na shekarar 1990 wanda jam'iyya mai adawa ta national league for democracy ta lashe zaben ƙasar amma gwamnatin da ke mulki ba ta gane sakamakon zaben ba duk da haka akwai sauran rina a kaba da farko a ta bakin mataimakin sakatare mai kula da harkokin gabashin asiya da pacific daniel russell duk da mun gane cewa ba ba kowa yanci daidai a harkokin siyasar kasar ba akwai matsaloli da dama cikin tsarin waɗanda ke hana aiwatar da ingantaccen zaben a misali tsarin mulkin bamres ya tanadar da kashi 25 na kujerun 'yan majalisu da cibiyoyin hukumomin kasar ga sojoji ne sannan kuma tsatsauran tsarin mulkin kasar ya haramta wa fitaccen ɗan siyasa mai adawa Aung San Suu Kyi tsayawa takarar shugabancin kasar kuma tsauraran matakan majalisa da nuna bambanci ya haramta wa wasu tsirarin ƙabilu ko wasu ƙungiyoyin addini tsayawa takara ko kaɗa ƙuri'a a wurin zaɓe. A wata ziyara da mataimakin mai ba da shawarar hukumar tsaro Ben Rhodes ya kai a Boma kwana-kwanan nan ya nuna damuwarsa akan yadda ake amfani da addini wajen rarrabuwar kawuna a lokacin zaɓen ƙasar. Ya yi wa manema labaru bayani a Ragum cewar muna ganin haɗarin maganganun addini waɗanda suka saba tsarin mulki da ya raba addini da siyasa kuma tabbas idan haka ta kasance lallai zai jefa tsirarin ƙungiyoyin addini cikin matsala wannan zaben zai kasance mai matukar muhimmanci wajen dangantakar amurka da ƙasar boma gudanarwa da sakamakon zaben zai nuna irin tarayyar amurka da ƙasar boma daga shekarar 2016 zuwa nan gaba a cewar mataimakin sakatare russell irin tallafin da amurka ta yi wa sabuwar gwamnatin boma uwa uba samun sassaucin takunkumin da aka kakaba wa ƙasar, zai dogara ne akan yadda amurka ta dubi yadda aka gudanar da babban zaben kasar wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai To a takaice kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi tar da harin da kungiyar mayakan al-shabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otal da ke birnin Mogadishu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu. Wani babban jami'i a Metrojet wato kamfanin jirgin saman rasha nan wanda jirginsa mai jigilar matafiya ya faɗi a Masar. ya kau da yiwuwar matsalar inji ko ajizancin ɗan adam game da wannan jirgi yana mai ɗora laifin kan abin da ya kira wani abu daga waje a matsayin abin da ya haddasa faɗuwar jirgin. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki hada tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma musayar ra'ayoyi a shafunan sadarwarmu na intanet. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malama Juli da ta haɗa shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.